ku ya kuma ku yarda da cewa wannan yin Allah ne wallahi bai yi samani yan wana suna nan da yawa haka nan ba nan ma an ce suna gona to alhamdulillah ku mutane ne kuma Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Sanita Mohammed Ali Indume cikin hawaye ke jawabi a ziyararsa na baya-bayan nan da ya kai sansanin 'yan gudun hijira na Daware da mafi yawan mazaunanta mutanen Goza ne a garamar hukumar Gire da ke jihar Adamawa a ci gaba da shirin maida su garuruwarsu na asali. Sanita Mohammed Ali Indume ya ce babban matsalar da 'yan gudun hijira da suka koma garuruwansu yanzu ke fama da ita baya ga ta sake gina rayuwarsu su daga burabuzan da suka tarar ita ce ta zama doya da manja kyama da kuma rashin yadda da juna tsakanin mabiya addinai daban-daban da kuma mabiya addini daya an an samu wannan zama din an sake dawa sai a kira wane da wane da suka bata ko kuma da suke zaman ɗarɗar da juna da kuma suke ganin kamar su ne sanadiyan suka shiga wannan hali sai a sasanta tsakanin su yanzu kamar a goza a wajen mu rashin yadda ya shiga tsakanin kabilu rashin yadda ya shiga tsakanin musulmai da krista rashin yadda a cikin musulmai ma ya shiga tsakanin wayanda suke da bangare bangare kamar izala tijaniya da wayanan to wayan din idan an samu zaman lafiya kowa ya koma muhallinsa ya zona shine za a yi wannan to ana bi stage by stage imam dr mohammed ashafa shine shugaban kungiyar dawazar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin kirista da musulunci ta kasa da kasa na tambaye shi ko menene a kungiyance suke yi domin kyautata fahimtar juna tsakanin yan gudun hijira da yanzu haka suka koma garuruwansu da da rundunonin sojan Najeriya suka kwata daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Mun yi magana da iyayen yaran nan kiran da hudu da aka sako mun tattauna akan masu jaje da kuma yi masa nasiha da hakikimomin da za su iya bi su zauna da wayannan yayan nasu dan za su iya dawo su dawo don sabon halayyar da ba sani ba a cikin wanda suka dawo yanzu da kuma wani kallo ne al'umma za su shiga masa wani hali za su shiga wani hali kuma suke ciki domin mangano da yawa da su wallahi iyayen ainihin yaran nan ashirin da uku na ƙarshe nan da aka sako maganan ta yi ma'ana kwarai da kuma sun nuna mafi yawa sun ce su gaskiya tsakaninsu da Allah za su yafe kuma ma sun yafe su dai kawai rayuwar yayan suke son yadda za su yi yaran zai ci gaba. kawo da kyama in ji abokin aikinsa pastor dr james morgan weir darakta a kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin krista da musulmai ta kasa da kasa akwai ta kyautata kyakkyawar fahimta tsakanin shugabannin addinan biyu don ɗinke matsalar ta hanyar yafewa juna abin da muke kokarin shine cewa a waɗannan abubuwan da suka fito wayansu sun fake da rigan waɗansu da suturan waɗansu sun yi wa waɗansu ɓanna to dole ne idan ba a yafe wa juna ba lallai wannan abin zai kai wani matsayi da za ka ga ba a yin ga mace to wannan Allah ya sa karkashin Nari North East Initiative mun hada malamai kusan ɗari a da mun musu wannan bita ni a matsayi na Krista da Imam Ashafa a matsayin shi na musulmi muka ba su wannan darasi kuma gaskiya an an fa'idantu da shi kuma mutane sun ce za a dinga tafiya tare kyama da tsangwama da yan gudun hijira da yanzu haka suka koma garuruwan su ke nuna wa mata da yan mata da aka kai wa ciki ko fyaɗe da kuma jariran da suka haifa a lokacin da 'yan boko haram suka yi garkuwa da su na daga cikin manyan kalubale na rayuwa da wannan rukuni na 'yan gudun hijiran ke fama da su sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya